الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أسباب كل بابا قول الله تعالى الذي أنقننا ألا به أو أيشركون ما يالي يكون هنيا كبا الله سبحانه وتعالى يا la yakhluqu ho kebe ganta tagandini shay'a honneya yali na ho kappa allai mununga kebe raganta honne su taganawa ina ho kappa allai alla kebe gada ho honna minne taga ho kebe raganta honne tagana ken taga goto wa hum ikunyimenu mununuku yukhlaquna iwi tagana mununuku bemme hakana kai itagya mununu kulle sili konde taga allah subhanahu wa ta'ala kem palle hube gani gida ay e gadan ceguma hube gani solle ay e gadan nyorondi dorunga ko andan taga amma ino nan kaso idan hoke be gama no nan kaso kam mo ga gani kella ga nyana bad kamane sada garni aha sada garni kubenu ga nyinonga konda kuntaga ga kan nyimme ni ho kurumbay aha ne hohonda minne nonga wajibi ko kota an tanonga aha anda daga nga hinun ko ko maga kendi ogana ho tagana ho batta afan ogana ho batta ona ho batta kebe gani badan nga allah subhanahu wa ta'ala kanya ni badan alintenga amma kana kendi ga mentano wa hum ikunga yukhlaquna iwi tagana ولا يستطيعون منون قران تكتني لهم هلا كبانو كدغني نصر ديمانديا ايران تكتني ني ديمغا اذا kubenu ga soron ka ga bata hara gana ga ni nan de maran tan de managa warni de man den gilli koy allah subhanahu wa ta'ala idan an gane ho ka pa an ya ga ta gande nya go allah mo go hube ga ta gande nya go allah mo angana hoka palla batendi hoka hayi hokebe hogamataga kempontano hogano allah subhanau wa taala andataga angana hoka palla batendi hokebe raga demande ñananda hohontano araga demande ñana maganta allah subhanau wa taala idan kebe hakeneke kewa hilla kapanon kawyagunga kewa kenya koynoyi serena hombatu hokebe me idataga ni kanna kannanga gida mena segu walla kanga solle a mena segu ho be me ida taga na dabari walla tenu ndo hoynu nda na goro hoynu tu hay anna sage ga dina batu kai fi kore ñaha kene ken ken kan daran tan de mana sahaba ñuga tiga jahilagundi ko tay go ya isoronda igandenkiniya ado hene nantin daga wara munungure adani dullu kote kote ngikea hene ka tungiya igande kaka ka tungiya igana yana ti a ko ingenta ke gande igana wa ale na simena ta wa itina daga kin munung kai kille ka dita ito kana ne hata jana hana ngadina nda munuke keya engka illa kapenga ko gison do men mo gombe ko nta Allah raga na igande ke gana hene ke mini ila ga wara munungure iwano ngai ma daga hana turungon kusan tagari na igande ke na hene ke mini nan busi munuge kamani halle ko ina daga ho ho makita e iti nya bi ke kan na iga hari ga mabusi munun kam mai na iga kan kwani ka turungan bai ga da isu iga da hene mini na igande nyiga na mbusi munun kam manan daga amakati ni gande laga amakati ni hene laga amakati na duki samma abusiya na min nyirida sedi sohon koni idi kamane be gai ganden da hene mun ali muntari nan busa hin langa kembe di kamane ya yala kan kamane ra ike de mana indaro hi goten wa. ai me makati na dude ma kai sim po gore nya kene nka gana an me menga hakatin be gana ko lu mo mo ma gana kande litide wadin kibaru kundan eh, ku be no kubenugi bontina e kukun turi amene kunna kunde na kunda an ikunga so inanke nga mogambe nan ken maga so ihonga kundunye parce que ken maga ma hamia an gana ko ni daga ni mogo mogo ikun kama ken ma hamia nan tan an ken na bitenye di aga rono dinan do ko tuwur mi nyana gai igamana manan diga mun konni ya akhi magan dunene batu wonni kannga allah ayani hoho tagandana ayana hoho ndamminne ga demana hohon tanaraga taganden yana allah gahe hohon tanaraga demanden yana allah subhanau wa taala gahe mm. وقوله وقوله ألتم كان من سورة فاطر دي والذين يمك بينو تدعون أكون كون كلي ولا أغاقب أغاقبت دعاء المسألة دعاء العبادة من دونه قال ألا وردنا معنا ألا تنغى ما يملكون يكون إن ديني ما نافية يكون إن ديني من قطمير قال التمر غتك هارنغ wata ke haram la nyara iranta marna ida an kan ngada gana hotirni nan ita zumu man kinan an ngada gana hotirna na warjagen kinan an ngada na lemme muru hoya an ngada na kebe tirndi tamargote ke an na bugu tamaren gonde hara kebe ga tamargote ke kamma ke marande in tamarande ni kenga isikana qur'ana ni qitmir ni nga hara kebe ga tamargote ke kamma do hada hillandin ni kanna kannanga fatil kempai e, katimma kebe ga tamargo teke karen nogondi naqir ni kanna nga kannanga e, toppanne ke ne be ga in kol akammanga watini kenyaga naqir anga boto manga tamargo ten naganindi idan istikki ha kene fatil ado naqir ado qitmir idan qitmir ni kanna kannanga kempai tamargo teke harabe ga kamma wata kinere hommagati a tamari mumanga ike garaga katta modintalɓe ɓe tamaru tamaru sikki anamaga tamaru nagati anamaga onati yabo tamare ke gana maga marandi lago sonte ana marna kenya no gani marandi timmante ho hana tamare ke kota ga mara gana tamare ke to tamare ke daga na to kono hillandin be tamare ke ga mara sare marandi ya gana ti wa tamare ke bonon dinu kota sare ngama dunga tai aya galle ni me sare anta to wara gana nan tantanya na anta gemme ananya mogo di ga Allah gama dengan dadanga na na dengan kebe ya idan onati marandi la ko sontani saga kem palle tamare nga magan da tamare kele mundi wa ayan lemmem buganda ayanda tamare kanya tamare wa Allah subhanahu wa ta'ala idan an ho mar ho batta ke an ho killina batu tenne hubera kan kunnu badan ken na kabrunu mendi ya karta bada an bidan dingira nunye bada an ken donga nu tanano aname bada an kenna modin talibo nyawre bada na jinna gumu nyawre ya akhi anga taimun perdi nan duya to ke be metrin nan takem maga kamaru te ke harabe ga kullin ne ke be ga maran ten ta maga walakin ma la asaf iganar ku ina kella na katakannanga mak quraysi hilla kapano walla kenga makka kahirnum tin maka kairnungi mununu kuɓenu bata lata do uzanu kunga tamargo haram haramme ranta marna anke modin talibe be ga taxunnonga ho hanan panke mi ay mene latanto komaxa uzzanto maxa anke ñaha lata ngarintengo kumaxa ñaha uzza ngarintengo kumaxa lata gante tamargo teke haram marna moxonɓe anken xara modin talibe Allah ta marna kenye an be ga tan ni jinne gume mahuɓe tanananga an xaxaranta marna wadi walakin ay to tongondi ina ni maga igana na kunda na kunda na kunda ya akhi garendo fanke khairin na allah maga toran be gane ana allah subhanahu wa ta'ala maga eh, ke kundu min qatmir wala soro gonu ngari watengeleer ni de be ngai wake nyana goy godi anay sa da mugo nanti watte go katta de nga i wake nyana goy godi ay gonunga iwa sahana kaman pallendi na barti medi sallallahu alaihi <laughs> wasallam wato hada anai watengere irni sasa igana min kina kunni na kitmir ke barta no gondi walli na kitmir ke sa kunni na sa ka kala ngati na no gondi na barta de kadi ya akhi a taji ni katta faran kan nga sallallahu alaihi wasallam ana tanda qur'ana nya sauna tinam o kudunga nda qur'ana nya sa amma sirta na to ko sa allah diga kan na ñani no ona ntirndina pauna le sahaba num pakatinga faran pakatinga madina kallan kay nga yala da nyamar na ñana tina kitmiri sa kare hallendi wa den nere ñe tan no maka diga mella tondi yala ñamar da nga wa faran da kan sahaba gir te wa watem parni madina no gondi watenyi madina tawe nga fiwa mpo hointe ñeno ma farenga duwange nyana nanti allah subhanahu wa ta'ala na kenyi la jufa ma nonga yole ne halake nga yang kanonga ta kam mi qatim parabe gai faren duwange jabi katanonga idan sahaba gabe no kun fate ta'unun no gondi e make min kitmir sahame halendi de awa hata junon ta ke katta faren kandenga kanda un cuho shirin nga faren kande sallallahu alaihi wasallam naam amma na san amma hobre to wada osu dunyo qur'ana ni me apala se to godoi anta sai no godo dinonga mare asaf an kan gasim mana modi kebe da sano kella wanke sam marnan dangani tamar gotten para modi kem meranta kem marno diga maranan ken ke watteya kotai waxi go sunna gume ñani bidangume ñugoda degu ti gara kitabe titu umaru ho hoy mankara gote nyaado yagunu tumaruda aya nyugo sa saha kaman kuhunendi tatanari in kollanga angatu kusuka humantengi maga nta dangan daga taga hadisa be da nariti asage katai a tatai ke maga ido manga likitabe nyugwaji bonti na ke huja ga maga no kenta ke ga kitabe medi ke kissa ga kitabe di kyani ke kitabe ana tukunda tukunda ko lampun tani hadisa imme diga munyar kundu te gitu konnu konni na hankallo modin talo ampoyunga ke dalilen ta kai dan andu ko horoma umaru ma ho sa ser su ku ne ndi abada andu ko horoma amma hori me ku ne nda maro ser ku ne di walakin ko hay kana mon dalu ma inan ku ne laga ina ho sa ken ku ne no gonde ay iwanya na har tun kan nyugu nyugo no ya me nyenga na kuna la ko sonte ko na kunya ngallin ko la nganti ni turun to nyene ya ta ku ne kyallinga ga ga dangano ha sa antenna de walla kenga ina daga sahanda ndegerendi tanna suzeti londa kamma nan daga qur'ana ngaya nun ta kelen tan to ku wa i iwa qur'ana ngaya nun ta na seren tan ndegerendi na hakkan ko tanna ma yang kiken no gondi suzeti nyana kamma nga kita tanga hoy go kita ken no gondi qur'ana ngan ken tan ndegerenda nga ternga nga ndenya nyana ken kamma an makati na miri kenga kote hotin da ti remme ti wa ba nye ti da qur'ana ta ta ne ina to kan ti daga yan de ala ken ma yan yan kan kamma faran mati na qur'ana ta sahaba bane tan de garen da abada ti kam palan nyi mega ga haram pakra bucin ne kadi a hay qur'ana ngan tan de garen su suset nga kam ando ken ga dambun din ti ala nyi an ken ga do ne qur'ana dambunu atau billahi ken qur'ana dambu e nta sa han ten alle da wa dambun din kon ta na sa he ati ke mai ga da renga ribo nta ta jina nyang ki jawnga de anna kafar ge sunde mun ya Allah idan kuben na to qur'ana ne wallahi kun do so sun tano nan diga kuben nya na qur'ana he amma apala se kan ke ne allin diga da ta pala singa har kittin degere ke da ga nya na bidiani lesulin tai ga har yidu woli manu ku ngalli iwa kunya ne ga to ko sa sahan dunya na soron rundi. ha mala asas har siri nu kuy gona ngi ngalli sene gal ndu hoylu ga handu nyaana degiru nu kudi ina men tana faram ma handa nya sere bana degerandi leslin tay ngai gonu ngalla har sallem balle ha kala kundwa ga sahandu nyana degeru ndu hoylu ndi ken kana hay gara duna gundu goren to asa da kiri arande nya no nga es nga ho ngalla kiri anta gi hoyni nonga ni ga ni ga kana mo gombe lesru ho hontia ay goni gana igana sa hande garandi kundu inati tanna tara anda anda garanya tara mo tana tara o sa hande tanongo anda nyimme de gare kya tara ho tana sun tanongo idan man katumir nanti meselen pan de bendi walla menazitin pan walla kore ram pan ona sa me halundi faren ma da barde gellanga faren kan de nyen murunu amada da bari arna yam posu ko man temma kenga serebe wani gana artinje na kenja ha anga tinta sana tidda wanyai oso kara galbe ketu na sana tabana anta kata unu serewri abada warni ngana tumi ndan cagendi anga munguru do kitimiri saya na halla nyagana halla nyimbe ko do nyambuga di hana ida narno ala ala ntironde a pala seti nonga ho gabe nyana modin kara majare digame ho ga din kollanyon ko atwa kunga dia ho gabe na. nodu suturiyani nan caje do halle idan hohon dan min na ga kem qille allah tananya gane na tu tambar kotte ke hara amaranten tenta kamamma wado hada tenta ma ga diga amara anakina ga ken nyo hohon dan min na ga dagiri kenta maga mm onna an ana النبي صلى الله عليه وسلم رمى يده وقال كيف يفلح القوم يصدقوا نبيهم ونظرت وفي الصحيح أوادي الصحن اللي عن البخاري أنا أنس نمر أنس ما قال أتي شج النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى الله عليه وسلم إذا إن كل يوم أحد أحد كوتا ashujaj ani kanna nga joge nga nin yeso ndi ay gonun tanda yin kollan bane adi ay gonun tanda yeso bana adi idan shujaj ni kanna nga joge nga nin yeso ndi watni ka danga ngane ashujaj wa hakada ogum mane sunan sunga nailu la par nda ka ta ke diyan kibareng ashujaj wal jurur insha Allah kuma no dar sunga ka ta ke idan fare sallallahu alaihi wasallam ida in kollanga ida kemboto uhdi kota uhdi atu intenni gajangani kebe ganya hijirantina sikkandinga de wa kusrat rabaiyatuhu makahede walakin da yaka shiddanta siddana wa kusrat rabaiyatuhu fare sallallahu alaihi wasallam ku kambo togonni kannanga wo domi dangino soni gan kanne manya bane hillo kebe gana ganendi kuni soyi kambonye amma kubenuga karni kenga Hmm? jare kambo kuɓe nu hayro ho sege timmanu ay go nati kamba haram paro son kan kan nyu ga ken konne hillo ke be gaire kunni soy so gan ta ken hillo kam mundi hillo awureranga idan kubanu ga ga bana do ke kare bana do ke kare bana do ke kara wureranga do ke kare kamunga idan arabu kan arabun ke dangani rubaiya wado akam kamman agata agatini jarenya de akan banjarun kaga ida kun kaga ida kun koso wado hada ida ayin kollanga ida jogin ida ayin kollan butu udi kota nan caga gade na kan banjarun kaga na kun kaga koso wado hada faqal annabi nyimmenga mama enda kita to enda kita ayani annabi nyimmenga ida ayin kollan boto nan caga gade na kan banjarun kaga na kun koso kefarenti kaifa men dum mogo gani mana kam mogo gani yuflihu qaumun soro kunga takidar kitene shajju nabiyahum kubenu gadi anda nyimmen nyun kollam botona kam bon koso kam mogo gani kun soro kunga kitene فنزلت آية ينقى سورة آل عمران دي ليس لك أما ينكن من هن سنتان هنتانين igana ñin ko lamboto igadan kamba njarunga igada kun koso hoontanke maga hincanendi mani ka sababuni an ga ke konni nanti kam moga gani soroga taki dar kitene idi annabi ñimmenga idi nkolla idi annabi ñimme ñin ko lamboto hohontanke maga gelli hincanendi idan aya ke mananni kannanga fare sallallahu alaihi wasallam ahay kene annabi ñimme ñen ke fare ñene kuda gaja gajangan ta ko to de in kollam boto nan ka kadi na kambanjarun koso ke suka humante ta te kam mo ga ni ka takdir ne allah subhanahu wa ta'ala sage man nyana asage aya nyang kandini na sagandi faren kamma tu ho hon tanken danga ni gelli ne nga honne laysa laka min al amr kan anken danga ni gelli ne nga shay'un honne onna sun tamma hincane ndi idan allah subhanahu wa ta'ala ti amma ka diga me kon idan hakka be gada fare sallallahu alaihi wasallam hakka be gada ahoy uhudi kota agaja iho ne saga tubu ni islam a kun cironde masalan khalid a kota ken nyimanya sabunga ina islamin kalebu ado jama ka be ga girro giden kamai hudabiya sulhum palle katti makka wasenganyana khalid islam a kun islam a kun cironde aga silama aga silama gun kasu hillandinga ghazwat mota anya ken ghazwat mota ganya fare sallallahu alaihi wasallam ati zaid ibn haritha kenna dram pongutu bandera ngutu gelli igana ken kari jafar nawutu jafar bin abi talib gelli gana ken kari ken pale abdullah ibn rawaha ken kaga nawutu fe ilan kusuka humantenga idi fatin da kota idi kara kota warni hikeku sangillenni lalla riyadu salihina ndo warni haditha ñugocenga milene katto o artinerenga inchallah o darsirunten dogoni fare sallallah e- e- halid radiallah anu hingañanu kuɓe adañi fare makoni nante a ñem manke nonga nagaɗangari kusu gara kusu fatinda sigi slaminu ndangani nonga halid a kota a gaja ka hanu kabi kenñang kosa kittenbi nonga ana ke ka hauta ana daga ta ana konnun yi ma ga kosa ana sage ka ka hanu kabi tammundin ni kannanga tamme go yamani dabar ndi honya ni ken tamme ayin kolla ke balle nyana di ken yalla gara kitendi nonga Khalid radiyallahu anhu hakke be ga togo sahaba nunga Khalid in kitana da kenda rumi do faris da me nyinonga ken jadun kere gazwatu mota warna sabun ni kannanga farenga da haren ki kata tunga nyuwo ngai da ken a akari igara ken pare karani fare alayhi salatu wasalam araga janyugu mogon turo nanti daga inshallah akki santa galatu oy mana hadisa ke milene katte walakin wa qissa kartu nongo khal do sahaba nun katina mbugi na kanonga hakka daga kisi li madina aga aga kinya madina lemun di gamun gamundi do garo iwaste en chankene khalidi watini urano urano aga ura aga uru faram bu sallallahu alaihi wasallam ati khalidu heti uranai khalidu ni sagana na heti igata sahaba nun Karno nga karnonga khalidu ganya immanke naga siginonga immanke maka kara nga ho hanan kara zaid ibn haritha o hakada jafar ga abdullah ibn rawaida kusukara ka khalidu ga siginonga nukube na dunya ke nga imaka katina karne nga kota khalidu eturane sagana nyan khalidu idan khalidu adi islama kun curondi kella gane kugani kahir nunyai farenga agati wadiga nanti kammo ga ni kuga takdar kitene allah subhanahu wa ta'ala laysa laka min al amr shay'un ma alla mata koni sharun nanu ngara be ko nadu hube gara ko ona kencu ko mantan to kono ona fasar fasar deppe o ku sasa ti akenti ken wolinyen an kanti a an ken na alla batana ti tangari ke konturunga esu tanda tanda esu anta birene anda tanda esu anta sinen dun kutunu anda tanda esu anta ken ken urondi farendi ke ku farnaku kugata ke buranya agati kammo gani kuga takdir kitene amati nta takdir kitene ga imme amati wanya na kundo ati kam kammo gani kuga takdir Allah tu ho ntanda ngani hincane ngai barendi nja ko mo nin ko mo ngago ko men ngana ngamo gombe nyandara ku ti nan nyun ko lammo to nan kammo ko so mo be ndal nginan nakanya nyono ho hon tamma gadi ngada ngara golle be ke farnaku ke kontine dai amma oku angana ti tauhidi ke manya ke manya tan gondu tike nga modi bure nyani de titaka kitu kutte nyani tan tanda efu anta ken kene walla ne hin tanu na nya magawa ha lahu min al amru min shay ho ta maga galli hintanu ho ta maga ati serga be da esu ada kunda halle ngari idan seren nam ma du marta do erenye wa hakada manan ni kannanga mo mago tawhidum bonondi an anga gonu ngalla ngana koy gonyati he timon lo bure nyani kede abutu de ina ko sante hidinya kamma makanna daga tuba kamanda anga daga tuba da yala amma hi kenya tungunga wa nge timon ba gum para mun tenya gare nyani ta ho kamma illa ka pege idika monda da ha kedingira dingira anga ma daga tuba da manya de eska ngama ta ina ntara wa hidanga daga na tuba daga ne ngana daga na goron ko bonan tilli tuba da nda da hi kenya tonga mimma nya tongunga intan kena mani koinoi on tagato o tawhidin kamma anya ho bure nyokui ona tu hintane ho hon to kuma gadi wa hakada gallo tawhidin nyammu gaga serega na ho bure nyoy amma ati antan ko kuna to munya kamma kenya ngoya nan to wa ille ho tanad na dimina mbugo do maka da bari ho hon nan na ganyanga annan to ngonta Allah an gana tan ni girna na nyi dan ken katu walli dan yakundu dan kundu. sasa igara ta nyan ken kirin challan kai igara ta nyan ka ga modun gollun da barni an ka sa gane ta ho suru ho ka songa iranga kidan bonondi mi ma bonondi igadan ka to igaran po han ken nan nanga kidan to ki mo gonyadi idan cari sa be ha ken na gab gab gab gab gab ay walakin aw banganten ni o kuma ga afrika surto ku ga jama be no gondi ni kayi ona to ngum bangan ni bangandi medangani nanti fare sallallahu alaihi wasallam kubenu gadan kollon boto na kambun so aranta tora marni dangani aranta na haga marni dangani ida kambun so na in kollan pay amakati ni rondi imbe yo gabe tubi kubenu ga gada in kollan kubenu ga ma in kollan boto amakati na duran na hanya kundangani idan gella gane fare na hanta maka toranta maka okuna kam modi kitanonga tallan kanana nyetina hando toranga kemma aku kallum pai gani ho gabe ida zamun tan koni na hangi maga tora ngi maga ali mi nga maga hari har karanga nati hakran na nga ho maga hakran na singa nyada ai me are mun wahali ni akan nyi manga na kara moda katuma dunaga gillai ama kin ni me idan na hando tora marante na Allah bana da imarante ga ni sere maga fare ga da in boto na kam manjarun ko sa anyi te nyana nonga da ke diga me bana ne kam mo ga kan suro ga ke ne ga diande mi men nyun ko lamboto allah ta manyan yanke danga ne hintane ngako ne suya i tora ten tam maran na ten tam maga kontine ngara ngara ke farna o kebe ya on daga أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة اللهم وأنت فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله لك سميع الأمر وفيه أو حديثا لغاغة صحيح مسلم عن بن عمر نعم عبد الله بن عمر مغا رضي الله عنهما ألا ندون بقيه اللي أنه أنه ننتاكرنا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على فارمه يقول فارنتني إذا رفع رأسه جلغنين كل مرغي من الركوع جل ركننا في ركعة الأخيرة أرك لغرنا من الفجر جل فجرنا اللهم يا الله إلعن فلانا فلانا كلنا وفلانا على فلان بعدما هم فلي يقول أغتني سمع الله ألا جابين لي لمن يمن لغني حمده يمك بغراتيغا ربنا أكما ولك الحمد في تيغن عندنا أهلا أنت سمع الله لمن حمدهم ربنا ولك الحمد أو لنغن دنيانا وقنو تكغرنا فجر نركا لغرنا أغاك نيانا فأنزل الله ألا لا ينقن دنيا ليس لك أما ينقن دنيا من الأمر قال لي من تانينا شيء هنيا إذن أيقون نغاكون ننتاني كونو لنغنا صفان بن أمية ado suhal bin amr ado harith bin hisham nan tanyi ko alangana idan e, kunutunga fajiri ngara kallagarenga an kawanyana manta insyaallah o kana rai faida nunga kotare wadiga menyana ken kamma warna anga ngalla ko gabe wa kunutu nyana kota sunu kunu gono ga intanya na tan fiya idan a hata no ummi le katte haraga no ga do mi diga mun kamma nan kaso a hata jin ummi le katte nan diga ma kamma walakin ere mahallu shahidun ni kannanga faranyu sallallahu alaihi wasallam anda girba karu konga anda ti sami allah man hamdahu anyu sorogono anyu kullangana Allah da aya nyang kande nan tamanya an kannanga ni gelin tane nga honne suya idan ke riwaya hay gara ko nan tayan kai menni kyan riwaya hana be ga danga kenna ko nan tayan kai menni kannanga kenna ga dayin ko lamboto uhudina akamba njarun ka kana kun koso idan ayanga yankai na sabu nuzul nu hilli sikira wanya na dangane kan pati kaifiya usulu tafsir ni kan tu intani ngam halu shahidu ni kannanga sere anganya kame allan kannana inna hamaran tentam maka khairi maran tentam maka kusoro benu faranga ni dwani kamma kusoro siki kusu sage islama kuna ni islama kun turondi fare langande kemi kama illo islama kun idan aganyi na hamarante ka sere maka wala tora maranta ga sere maga faren gara sere belanga ken konta kawan cilama ken ta kawan ro kadi amma faren ni na sallan no kon kadi fajirin palla ni na de ka ka su ko mande sa ga nan cilama ko kan pande idan yala allan kan nana dangini faren de wa modi gora dangini faren de wa nka ke suka humante na hamarante ta maka tora marante ta maka ku soro be no aga dugoni maga ñilangana ama katina ni sondo men marabaka kande maga i kande oh, kukallun kaga ana kammogo okumodino andira diga mu illi sikki konniya agana langa kella ñimmen da kita har hogaman kita soronga ñana hoinanta dan kita harna alhalancirondi ke riwaya bane timman dona wara يدعو على صفوان بن اميه وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت نزلت من الامر وفي رواية أو رواية قدي يدعو فارنا أغدوانا على صفوان بن أمية صفوان كما وسهيل بن عمر أدو سهيل والحارث بن هشام الحارث فنزلت آية ينقام ليس لك أمن أنك لغني من الأمر قال لهم كان شيء هنيه idan fare sallallahu alaihi wasallam amaka amakati tora kuya ko agara ke be gaganu kengane abu talib aga makati na kinya na kanda mo gombe amma gona kan jonde nyana danga na gan kawarno dingira be antar no erenga awarne bahbah amma na kanda na ronde arjanna daganu amakati kande marna dangan ko aga be kana ganyu kubenu langana amakati ko aga sondo mella gana baka kande maga iro salama gunni ni salama gonni idan kewa koy ni hakatin kan kawa sikki modin talon kane nan jaga na koy kan na hammaran tenti maka toran maran tenti maka kono ka kan kannen tu hakene ke har de ben no gonda ngana daga angane wajun dina anga mun nan ke hede kaina ti timodi gwano tamanya de sunna gumen nyugore ra darara kenga hota na ra darara kenga hota na ra darara kenga makan tanonga inan kanu diniti kwai sunna gombe nu gara ga da Allah ga di isaten ma fa go hay kunya jate nan dangani walli na daga debe go kati he ken jine ga ga di ho ma santirni kunda le na marta mali go ti ken sunna gombe nye agara ga to ko soro sur no kir sun kana ra kenga le na bucinna kara tugundan kara ra kenga pur ke gan ka kanu dinu mo gombe an kan ta tawhid ke bangandini tora marantenti magana hamarante faranya mpasasi tora marantenta magana hamarantenta ma Allah tilaysa laka min al-amr shay' idan an ga sigi sere sunna tongun kona dangani keran condo meni nanti laysa lahu min al amr min shay honna sunta kan dangan gellin jane ngam aranta an toro na arantan kalli arantan bakkan ta kan ne kama ga anyana kan nan ka gai anyana hinul lan ki sunni me bil aks an an Allah soron pa tongu kan ngalli ga balla na hilla walakin siran ga benta ku hamin man na ku hama an na katina tongu ke koni ay goni wa konni nanti modun yugonu tangana wara kun kotendi tanni inan na wallahi goni lati tinye na kunga wallahi goni lati ti de nyanya do kumbate tangana kun kallen ko takedo nan kita ta kanyam mogodi kote ko kase nyugoti ni ti kun kibar munnu imana mana ngirdu ndamunu ku beru nga kundi na manu tinna ma to walle kun konturunga da hokkinda ngana da kirse ko kibaren ko atikke sere sire anyi ahile mina ko ngal tere nyanyi besu kitum pille hakanya de atin ka gella ga ware kin sunga kare kare segenen kibar ndo tijane kibare ati gella ga ware ngahi nun tu bono ata nun tu bono ati himme mema ngar watte be ga e nta alla da jarabi ati hota na heda ga wore kin suku be mai ku wali nu tere suma wore anga aga siram ma nti wali nu kan tabo ti wali nu ku imma birenewa wa yala isu imme makarawa allan kiti ke watte ngam ba batinga masa ko kenga iwa hota na ko ininga ati sere go tani sidi mor ki bare nyali dillun ko ko tani kunya bare nda tikkan nyen golinga kundi soro ko aga ken daga ken du ko ta bana ko santa ka santi na ngare dina kurumba kadi ndi kanna tu habi ago ndi o ku dina ke ati abo wala ata wara ken di tanni ati di kitan nto ta ya gendi ati len kilen ka tani ga da qarsin kitana on kumina ho be kitam ati ken ka ti ko gon kani mene ati len ka kenu nu be ho ho nda magam ati ngara jagalli ti ngara ta na gege sa wa gege ne ati ken ga ga ba do ho honda minne kitanonga ka jella ga wore a hin tu bono ti tan ngure nan ke ahin num bon na ke ati ayi ma ken ko den tin no ken yeli kita mene to ska am be ga din jero kuntu katume nan din kan hinum bon na bon tan ken pinu no wa ndan tir nan ken ko ni hinu no wa ati ayi ti nugudun kullahuñeni igata koni tanni bo nti nke hinunga sorono ke tawhidi kamma nga alla ñaganana jidin maga ntu hinunga bonno ke a kamma nga alla ñaganana jidin maga an kaɓe hay nga duwa narnan kanda ti lemme ke kannante ñani nti ayi amma kande o sankine iguga seke na laworo hay kene dingira ɓe a hallenda muguti alla da jarabiti modin taliban kibare nga sage xuɓene kendi siri siri siri a sage xuɓene kendi modin taliban kibare ndi siri siri nga ba be sere ta Allah da jarabe na ya kanga te go kinye akan jarabun ndo gonda kara kana wanunga inan kalun dinu kundwa karsa ware nunga karsa ware to surunga ke ware ke doru keda kenya kundu aga nan guti aya mbari are munga tu ay menya kundu pare nyin men na hado e ta ma go de mari modi kundunga surta di hilla ka bana nyi mo go mon dalu الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون قال رحمه الله وفيه أوادي عن أبي هريرة نمبغ أبي هريرة مغا رضي الله عنه ألا ندن بكى أبي هريرة مغا أبي هريرة iwa kamma nanti jahila kun a atogonye abdushams وهكذا أسلم أغن فقتنا أتغني عبد الرحمن بن الصخر أغن أقول أنت فارنا غرنا أنت عبد الله وهكذا قولوا راقوني nanti ali tanga bengani yala sirbane ra kasuko hum antum mutuwa abu hurairah radhiyallahu anhu ati hube gani muhajiruna nunga kuncuglante ñiti lawangandenga sagandi ansaru nunga kun ka suglante ñi tina burina kungun gollenga amma ike abu hurera ñi gelli suffa dunkonoayi hammi tanama ñikeya ina iganden kita farenga iga hadisa nun tangana mogonɓe ike galle ñike ay idan ayme radiallahu anhu awa mogon konne ñana ganyi hadisen tangana mogon be wa hakada abu hurair kubegani faren sahabancuyi ayampunga ya hadisaya da iwara konturunga gara ko mogon be ma honuga kafir nagono okuimera gonu ngaro ya yagandi nigeria amma alla da igu sagu bugandi igu telongon to bugandi ko ummato no nogondi iga ton de nyana baka abu hurera maga lebu do wayu be do bonundu be no gadi sagai kitabu mbugo na abu hurera na sunon di baka idan kun garu di idan kun ba taran diga muya radiyallahu anhu ada dinan po gabe ada kentanga na kinyoya ngani hadith anunga illa Allah gana go umma sonna ngani khairiya abu hurera Allah gana dunga baka maga qal ate قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا فارنتي أكدي وهكذا أري رواية نادينا أنت أسقي على الصفا قام على الصفا أسقي الصفا كما أنت أسقي الصفا كما إذا كان قاغن هوي كبه غني كتب غران karanga ولا واجن wajunda nanga anna nyuhoru ginten kamma jamanga angal angalla kenyam paulanta angan dingira dingira be jamangan tangalla warnu tuzuru halamaran mun ngana sehana ngake ngarni hakrendi awakan ni ni dinan tayi age ganta akamanga dan faran tege safa kamma hina unzila alayhi birakabe igara yang kandenya akamma wa anzir ashiratakal aqrabin amma rentintunga kungongo dimma kebe allah subhanahu wa ta'ala ke aya yang kamma agada aya ke kini jibrilu alayhi salatu wassalam nan ta allah ke farenga sallallahu alaihi wasallam dimma ke ke ga ka akamma amma rentintonga kungongo anna kumbaga baga wa hakada ashira ay gonunga konnina itina utukanna nga kismana katandi na kismana katandi ngari nure ra hoga ba kamana na ashira ya ken kahaba ken kahaba yani ken kahaba kismana atandi idan nanti ashira ni kenye amma ran tuntunga kungongo ke aya ga yang kabrambe faqal qifaran ti sallallahu alaihi wasallam ya ma'ashara quraish ya quraish jamanga ma'ashara ni kananga jama be gana gabe ngani gi kontene tammu tammu tammu odo mi kan konna kadangan ati ya quraish nu jama' aw kalmatan wala kan kalma ko nahwaha ke qawaranga hadith hillanda na rallanu kenyan cikka ya lati ya ma'ashara quraish wala da kalmatana ko sikka idan hadith hillanda nonga onati hum ujul ikunnu talongontanya rahimahumullah dingiranu benu igana sikka har tabirum mogonde walla siga digamenya mogo igana sikka iwarni inati أو كما قال ولا كان غينا أو لتي أو كبيغا لتردد وشك أو كبيغا سكا اندو غيري غيري إذا سكا نقصو انتا تقنغو كما وكان أنا أنا سكا أنا وكيل نوكا ونبون انتا كان يمغدي غيرا سكا سو iwa koyni nanti sikka ñanagoni da hokoni ka i sikka kani ma kani inta tahammulu ñanana ke ŋutuin kollanundi idan hillandana ñan sikka walla ada kalma ko hube gani ken kawaranga ati idan idangani ishtaru anfusakum kadaga yonkinunga kada kun qobo baka jahannamu imbenga kada yonkinunga kada kun qobo baka halakenga ni yonkin qobono baka jahannamu ya kammogo baka halakenga kammogo kennana tawhidum po halasuntengutu na sunnan po telengontengutu na bidiantogononga wa hakada na hilla kafin dino nen cu togononga annan du ko bono tikai lo slama gundi anna hilla kapen togononga lo sunnandi anna bidan cu an annan du ko bo kai idan kadaga du ko bo kadaga yonkinun ko bo asabu ni maniya la ogni mana ankum min allah gelle allah subhanahu wa ta'ala a honne ya galli yang gangkate ngalla kana ramuru nanti nyara kai idan akum benu ganin maren tuntun Allah di nyamar nanti na ga gongo anzira shirata kala aqrabin aga ni maren tuntun am gongo gongono kada ga yonkinun ko baga ma dunyi bende halaken nan ma ga kita asabun ni kan kanna ga ma marte nanti ke buga ga di de amma amarte nan ta na nyimme nyani nga ke par nyani nga nda gani bare nyoni sumpu bane on qabla bane kem marte maka ka kita de ta nyon ton nyana baka buccinne ya nakra nya honga lo golo ga goro gondi lan ta nyon ton nyana baka buccinne ya kem palle fare sallallahu alaihi wasallam ati ya abbasu bin muttalib ya abdul muttalib lemme tano nan tibden ya la masin khatawni ma ya khatawni wa kanga ya abbasu baina abdul wadah ya abbas an kan abdul abbas da habasu hababane an kaga an yonkinga ken ken kobo baka a an yang asababu la ogni nkenta karindini mana nta ñontonde ñana anka bakanke abbas maga min allah nangiri gelle allah ya shay shay'a honneya abbas nantandin paba haba banenga an yonkin qobo anna tawhidu ngutu an yonkin qobo anna sunna ngutu baka halakendo yangan katenga maga marse nantandin ke habani haba banenye allah gana allah gati yangan katenga abba sumpawa tugunne nyana ngan kallan ta nyon ton den nyana bakam makalla yang ngan kateke ya bucinne ya bucinne lan ta kam palle ghafare sallallahu alaihi wasallam ati ya safiyatu عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صفية صفية كبيرة فارم بيا أغاني عبد المطلب رنيا غرنا ya Safiya ألا فارم بي an ka an yankin kobo baka halakken do in ben a ci tawhidi nga ci sunna nga a sababu la ogni anki nke nta karin dini baka anke maga mana nta nyonton dini baka anke maga min allah na ngir gelli alla ya shay a hun bayyana nga de amma tawhidu mutanna hilla kapen to ono kan nga ngana to kundwa an ngana kara hilla kapenya kama bayago ngano amma lanta honna sunnyonton baka maga gelli alla ya ngan katenga

akina gaga kengane aliya ken kaga ni sogin na non na katandinye faran cogin na kene katandinye haikene idan atiya fatima tabagan muhammadu ran nyagarenga salini nken nyaga annin turndi min mali gellin naburenga ma hoho kebe shi'ti agadan kanu naburi marante be gimma ga hube gallingan da ken no on dille nyagara nyana ngantir dilla wa ken kinnanga wado hada amma le nyagare angana kara hilla kapenya kamma la ogni nten takarindini anki bakan kemaga min allah nangir gelle alla ya shay'a hunne ya idan fare sallallahu alaihi wasallam adamani mani nya ammama wa khassasa ada logon den nya nan ta gana karagaren den kaganya ko hana da quraysh jaman ju sugiri halle ari abbas bane giri halle ari bay bane giri kenga ni safiyai ken palle ari mere nya gara su hunyu ko kenga ni fatima ari ken kaga giri nan tu kusuka humante na tauhidu mutu kenga he igana karahilla kapenya kama iranta honne karni bakimaka aha yammun na minna kubenu ga arjanna mundunu farenga yammun na minna kubenu ga arjanna mundunu faren tananga misale de tijanun di meni ga arjanna mundunu kunga kunya mo kaga na minna asun kai finta kannanga muhammad al-basairi burda kama ati kammo fa inna li dhimmatan minhu bi tasmiyati محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم ati lahidu wi kadangani qiyaman kota nanti iwa kisin jahannaba imbenga warni ike togorantenyana farenga muhammadu i togoni muhammadu a faren togoni muhammadu a kenni dangani garantayi faren togora gani hallanti yangan katana qiyaman kotana faren togononga awirondina arjanna osuna ke gara burdadi فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم munafiqinu ñunoy togoni muhammadu amaho siriya kafirnu muhammad togoni muhammadu amaho wondambinne siriya idan akabe hay kene ya onati manini tongunta takadi wadah adan kebe hay kene ke tongunta di tongunta kedi nantan togoni muhammad ibane kenga sikki farenga allondina arjanna arjanna na farenñamaga arjanna ntamaga arjanna ni kamanyamaga kengani allay ay me agara kusuko mantan kiri kubenu ganu sorompo tintenga kata atiranta ho karni baki maga har daga ngada ganandu wahali ay ma bosairi maga ne gadi nanti ya akramal khalki ma liman aludhu bihi siwaka inda hulul alhadith amimi ya taga honum dare. kanyemme ganin ke dangani nga ne ti kenyemme ya balaw gorun yang ka hagati nganga he balaw gorun ngana yang kana hagati be ko kana no ke gan tuge ne ken kamma nga he fare la tere kisin balaw ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kisin dananga wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun kyan kono dangani amma kenti mafare sallallahu alaihi wasallam asagana duna do lagara suko humantenya faren kallenga gade fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilma al lawh wal qalami ada farenya ya lawil mahfuz qatu ananga gade idan kun parandanga nunye ba hada kemparandanga kan pakempenya kenake awa ta ni soron nan jage katte halle

in agi ani nyaga na burenga hube gallinga dangani iran tanyon tende nyana bakama a sere taraga e dabar na eh, na ta to kompa tene kenga ah. Abdul Aziz bin Muhammad al Abdul Latif idan ere hoy gwanu ngai ni ti faren porma nga bijahin nabi ay gonu nga konno ko tubanundi ay gonu nga konno do anga nyimmen hona tu bijahin nabi honu na ko sonin kan kan nyimmen ti faren porma nga ya hi ere faren da horma ko wa ha ere ma horma ko iya ada kan nan ka ko iya ada tauhidin ya ko iya na kan mutu soron potin to katai walakin ma la asas. sasan na soro gonun Allah ti kunni faran kismarunya ti albayt nyani kunga soronya na kunta nun ti gindini wado hada ya akhi wallahi ka ay ke harita sarwanga na hay دكتور الشيخ صالح الفوزان الفوزان وفقه الله لكل خير إغاثة المفيد دي أو شرون يانا كهدي سرهون أنتي فارني ما غدا كاكو amma sorogonu ti kunna kabila dunkonya kunga ida dunya hitana sorong hitanu lagana soronga barka mure nyana ti lagan jununga soronga barka munde nyana ti intunga fare nyimme kaga sallallahu alaihi wasallam ke koi i mere nyagare fatima ya ama koi bay safiye yi ama koi habat kunna abbas ya ama koi quraysh ya kabila ngani kembe ya akenyimme ga bugu kuberu kubenu ga buga da ama koi anke mo jine do nganya ki sine ganda na ke nyallin ta ko to kuna ke murangu ta haji no akhi arno ale halan di balon ta gorai o ku bange ka ga re hintu ko man tan bonon non ho ho kena tini kiyai ini kiyai ini kiyai ini kiyai nya faran mare ni de wallan na nya to ngi nyimme yo anna tu tauhidin na handino yala abu abu talib mai non ngawa ando faren la tunto ko abu talib mo gomba an la faren kan ko abu talib mo gomba agama tawiru muta da kannan na hay abu lahab ga ga nyinonga a do abu lahab ga ga hababani usab bin mutalib reme ka da hona hay abu talib ato sobanya na abdul manaf abu lahab ato nya na abdul uzza abdul mutalib reme nya ku illu suko mantenga ya hala da hona ya ba abdul mutalib reme ma ukara hona ya wa faren dambe kada ho sirawa an kan kakar ni kungungu to kuma gaire mo gara nyago na ti faren dambe nyananga ya akhi nyaho faren dambe ga tauhidin na nan na hana tauhidin ga heka nya nan magano ngam magandu marta tai to gora kudin nan maga sarwin gilo ni daga الأولى تفسير الآيتين ndin jonge su togora sigi ke aya ke hadisa be hakene ko ga bugadi ala kulli hal hinu nyugonu wadi sala hana hana hana ni kannanga ona jonga nya kata alla nya marundun karanden alla gano nya mar nan tona kebe nyo umma ta wa ganna dabari alla gano nya mar nan tona kebe nyo umma ta saka ngana lingon na dabari aho gabe hakeno kunna saka ngana lingon orni kenya kuy morni kenya saka ngana lingon alla gano nya mar kebe ya onjo na kenda bara al mubajara ila tanfid amrillah nan jau kata Allah nyamaran dun karandenga warni fare sallallahu alaihi wasallam Allah gati wa anzir ashirataka alaqrabin adamaninya awsan tagayi jaman kraya ma ashara quraish ya abbas ya safiya ya fatima san tagadi sukriya nan kusan taga nyamarun kinyandi idan Allah ga da fare nyamar ti uku ga be hakene ka alla do kunya marti honu nga ken joro wata honu ngana ngana ka so birambe ngana ngana na saka ngana lungu hakatimbe kenda igo ngana ya hakatimbe kenda nya hakatimbe ya ka alla nya marnde kenda bare amma tana kendu parem pai karanya batte do batte hillandi kebe gane kirndana nga tinte nga anyi tintu pai ga jonge da nya marti ken jonge mare asas o kulen kilen ka Allah ta katina nyi me maren tuntun ngai na nyam maka hita nan kan nan nugu den kullu ko nyai kullu nya maka hinta rai nugu dun kullu ko ti Allah am pa surona adanga na den kai na nyam maka hita nai anga ga diga ambe ko ni wandu ndanga ni gawu tanyi anyi me mare mu kunta dunga inta tren kana me diga mari na utu walla nga nyun ho anke ken kason no me nga kata mare mu kallan ta kinyan dunia ya akhi balon po ko renya hakene kenga jotta ni memaren tintunya wanga ho gawe ngalli kaga haduna wajun do alle amme yakunare mo hajun to kun kaga maga idan kenya ni balawunga ni tanga len lenki lenki lenki iwa ni nan tanga na daga bonon tan dingira sanga da hakka no nga maka tirnindi soro hillare munna no wajun da no mu wado sunna gumo ko to lemmu anna kunya ni barin kompun do hoynundi pantaloronɗano yagarum bangenga igamana mana legundo hoynunga itangana daga magandu wahalina soro koru kunga ida ke gone ko kunta daga nano ido tongon gadi amma ke gone an konni do halle idan a ah, taji on do kore ke hana sare kamma idan sikandi nanti tugayen kaga tenta dagana soron kamma al-i'timadu ala an-nas wala al-i'timadu ala al-ashkhas aharamun tanya nan tuga soron kamma ntugen karamogo kamma ntuge ke kamma ntuge ke modi fulana kamma ntuge ke kamma maga tuge sere kamma tuge alla kamma fare sallallahu alaihi wasallam amati dangani ga tugin kamma nda ga garanti mutu koy ko ngara ko mo gombe nanti ikungolin ti ida garanti ngutu serebenda kerru dabar juman tanga arjanna nu kubu kaba kama yaqulu koy ga konni mo gombe ya akhi angana lay kayfin diga mun muku daga kati kitabenga waba angana lay kayfin diga men muku kengani i kitabe keya daga kata anga agantan kem magain kem magalla wakinna nganna ay anga kayfin po gore ngalli sangatan diga mu ngalli kan ta ka kawa kubenu hakran ta dangan yagi ten kana wala ke diwtuna ngollitia seren nan kawanan tuge allah kamma amma maga tuge sere kamma wa hakada maka tinto murkata allah sere ya wa hakada nagatandi kenyani masala hammin cenga siri siri ali bait maga tuge kamma wado hada maga tuge ali baitin kamma wa hakada maga summa ali bait lar janna nga wali rar janna la tondinanga anga go gonon kan alla albaitin pingan ti magan nan kinya degre be ke ha kene ko wa fa albaiti tan ho tan anga na karaba ko ta bane nan ta albaiti nyananga anga nyana hita nai be ga drono kuma gaira afriki kene albaiti ni kai ni kai ni kai ya akhi sangen ni sangen ta. ya ko dan ku be no hakene ke kura daga na sigi hararan jawanu ku saudi anu ti kunna albaiti wa ha ken kay fon po siran ni kan ngi gana daga irenga ina presente non nga nanti kunna albaiti nyai makam mo duna sudu kono na ina presente lengi ken pa zordani tun kan yugo ko kunya na ina presente duna sudu nonga nanti kunna albaiti nyai har to anon dungan tenga de hube no honne nanti galle rawa sana ken pa zordani no kallu ko zordani tun kan yugo ko to anon dungan tenna tukunya kallunga honne ken kay metina allah wa alama parce que dalil sa da kare ma tin waqiyan amma ku kallu ku beno hayre ngo ku ali nyani amma aho abangaran nan kawa saudiya ina bangan kun nyai in kinya tuano nganonga ali kitab faran sallallahu alaihi wasallama ina kinyononga ina ngana mo gomba kunnunga walakin oku magere iti albaytu oku kabranum batta ikunga tinini kebe ibu kebe meri fare nyali ken kabran payno serenta ken batta fare nyimme kabra yala sera batta no inda kai na ke ina ken cege cege na koy soronga nan ta ku ngana albaytu nga ba kun kabranu ini batta ke hay ken aga ta ka bu kebe di serenta batto ku magere atungun na ni dangan walakin nasallallahu alaihi wa sallam karlemma nyugo nan kaso ken na nyowa kafu. anyirni karlanga kota go buga albaitin kibarendi aken dam minco ada du dam minco kata albaitin yati kun kabilan ni kenyo se hakamma ako ta so mon nyiti adi so mon puta do lenkina kama sigi karlanga ada karlanga ra pew pew pew pew pew pew awan to ko ni albaita unke ma ke munda de anta ken daron ta ukito ka wanga na muranto kuna ken tarawa ma ke mundo kuma ken diga men tanongo kun ta ken tarnanda daga soro tananu mundu kubenu ga nyana me ku heti kenga o ku dangi kendi dega ken tankin ta ko dangadi nan tu ga alwayti kamma nan kinye degere go de antagawa awa jabin tanya na islamin nun tu su ko man tan kamma ina ngulli ku hinu dangan kita islamin nun nan nya gon nan munyi kita ina tu kebe gan kawa darne nan kinye degere be aro kebe gan tagawa kinye degere be ido dinan bonon do maga na batun bonon do maga na albaitin kibare kubenu gatini ni albaiti manga nyini do faren nan ta ho hoya aho gabe inta faren tunna gollini ikillun ta qur'ana ma ho hondam minne iro dire kala me to kuna albaitin yoni albaitin nyai kayni balam po goren i gonu ngana daga har hiju nyai ndari na kono kudangani nanti kunga daga iro saudi to an gorun tagu nanti kunni eh, wa faris marenye makongana nyugo ga ko ni tike garaga titi kebe ha kene ke keni ke kisma kundu do kundu idi bismillah idi nya kundu di rondi kompendi ya akhi ke ken ke ntimande hakra lampun tanya na guterin kana pes go su ya gen ngai non ngaw alli nan nan dangi mil tunu hillanta kitano iwati ni yalla iwan dangi din bakanonga amma daga su iwa iwa lankan nya nan nan katunan dengen gumantano de me lankan nan dangi din nonga kenga ho siren ni nga gellan kendo saudi an kongara sege sege iga dunga nan tan albayti nya kita ken ta wa hukke di kitaw kemma ka zunna lunya da na bange don no kunju ko mantenga anna tera non kri katoi sere serebe gara sege sege no nan tan ken albayti nya na no bangutu anna ran nan no make kun wona giri aha na sabati ni kammo nan tan ken albayti nga yala saudi asunda kahinandi serebe na albayti nga kenya na ko ni nan ta kamanni albayti nga wa saudi asu kana kai nan ne albayti nya ko moy wonya kana nga ko moy gwana nga anto a wonna loken diga mari tanke bidangu muda menyi tetenga an tanke ni faren banjo nga nya jranga nan campanga anga tay gonu ngana hari hongkul linne sungari anga na ti ke ni kya nga dunga ta arabe nyi man dunga tai saudi an ken nyi man ske honu maka ho haten nga ni kemba ka saudiya saudiya masun dunga ta antanya na albayta albayta ge hetang anga ni ko moy gonya ko moy gonya nang an ni kebe ga kenya na nganta baka kenya dan a hata jinon ta do halle siri siri siri siri siri albaitin kibar ke ona do hakre de siri siri siri siri siri siri mare asas kube nun megane albait nun kunyan kawa hige ni na bangande amma kunta dumine kasne kenga aw siren kunyan ko na kona kun ga na na bangandi ho nu ga tuta kunyi medi igare hige ni na bangandi tanga ngalli soronga ganna do krazenga ko ku banu ga hete albayt o gama to ne albayt no ku gana ko no ko ni tina ta ne asda ku nyano ku wallo ku ni kon turunga kunduro kunna na yi gonti kon turonti ho hoy ona ton kulle nya kon arno ala ala ncuron walakin an gana ko ni kay nya na ba tere. indi kor kor kor kor kor nya na daba tede wa sallallahu ta'ala wa sallama ala sayyidina muhammad dem ko ta wati مسألة هنا أيوم في الله كن تفسيرنا كنا يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لأنفسهم نصرا إذا كآية تفسير هذه ولا يستطيعون لهم نصرا أقوال الثانية هلا قصة أحد أحد كم قصة ke gazuwa bai ga dabari hijiranci na sikan dinga. A salisa, masala sikan dinga kunutu sayyidil mursalina ke farun yin mankin ken kunutu yin wa khalfahu a wa ke farun yin mankin sadatul awliya wolinu ñimman konga yu yu'amminuna ikunga ammina konne ñana fi salati sallendi faren palle sallallahu alaihi wa wasallam ado kunutungame idan fare alaihi wa sallam ayani sayyidul mursalin kefaru ñimman kennaye wa haka hakada sahabanuhum sadatul awliya wolinu ñimman konni kunye farenga kane agunutu ñana sahabanunga halle kundo amina konne ngameya idan hike manan ni kanna ngaire manan petina koyo ina ndi faran ne kay faru nyi mankanye wala sahaba nu woli nu nyi ke manan petiken manan petina masala fiqhiya ga koyo nan to ko kunutu ngagemme manan petiken manan ni kanna ngaire min nahiyat al aqidiyya aqidan kara ken ni kanna nga fare sallallahu alaihi wasallam ay me hay kene sahaba nun pay kayna ken ni kai faru nyi manke kunu woli nu nyi manke imanu hay galla kadu ka sakata allah subhanahu wa ta'ala ni ha jumurai kam mo ga gani oku ga daga nan kahinan tono ha jumundu sahaba nunga husainiya walla kenga hotana ya walla o ga daga nan kahinan tono ha jumundu faran nyimme sallallahu alaihi wasallam akan nyimme do sahaba nun yi ha jumuru na alle ga kunutun da barni idan igari ha jumuru Allah be anna muruna alla wa man kan daga na amuru faran ne ha ana muru fare nganda ka fumura anta maka ga kinnanga ana muru sahaba nu anta maka ga kinnanga ana muru tanan ka ga ya kafunga maka hi ganara nga kashful qurbat na hi koto kungir ndi bakanonga allah subhanahu wa ta'ala kar garanta hinu nyen kun akan nyin mero sahaba nu da kunutu nyanya na ni do ngunya ni hin ko na allah dangan kembra nga hi ganara kan ka ga sadam bi daga no bi kute ngabondi la ka do ka sakata allah ko angure anti anta gaden kam manta ne ngenga munyenga la kadu kasa kata allai idan yere manan peti na bangan do da da kunutu nya walla kunu manan ni kannanga akan nyin medi sahabanu ila kadu kasa kata allai hiben dariya kembirenga mannan kenga la kadu kasa kata hotana na kenga alla to kononga wanda ka الرابعة أن المدعو عليه الكفار الرابعة نغتندنها أن المدعو ننتي دوان يمونا عليهم يكون كما معنا دوان ينغنيانا يمو بينو كما معنا لنغن دنغنيانا بينو كما كفار كن كافر نوني إذن يربي هكنا كي أما نمتتي ناقو دنغني ننتي كافر نوني فارنغني دوان ني كما حقاتي مبدأ لا ما نمتتي كي سبحان بن عمير هذا سهيل بن عمير سهيل بن عمر أفوان al harith ibn hisham farenga do anni kamma hakatin be ni karu ne maru salama gonne qali rasulama gonne kam muallif rahimahullah amanan petina ken kono dangane manan ni kanna nga ko hay kene kafirun ne di langa sabarun na aminan koni ke suka man te makati na ho honda minne kinya gelli toraya idi langa Allah mi kanda ken pallewa es kay langa ndekera hobonon diawa idan kubenu haykene keya e kenyani انتي kam mogo ati بل المراد في هذه الحال الذي كان هؤلاء كفارا لم يملك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بالنسبة إليهم هرم مكتنا هو مريدا غني نتورا كنيا صحابة نندو أنهم مكتنا هو كنيا كافر ننقا هيكن كويا من فارم مغمبي صحابة ننقا مغمبي ما هذا ليس لك من الأمر شيء idan an kan ngana daga tawu kita tan duwa ngadu ko inuwa nyana na rona rakenga na nyana kundo na takem mono dina na laga mono dina an an mogotwa antam mogotu fa ko hay kafiru nu nya di langa an kan kambe ni hilla kapana an kan natu tan na ta ngana tawhidi nyammen da bari tan kan ni mon be nya bare mande do hokan an nga da tan rona kamal lakenga ya akhi da kairunu langa makatina ho mari dangana makatina tora tukinya an kan pilla kapana kana daga tawo tan je kordono ti bar man nanda tauhidun ngoni allah na man yaninga harbani idan da no kala tungum bangandi faren pai gara kafirnu langa makatina ho wanda minnenya kembirenga montalbe benda wa ku ngaba ka kana ona rona allah kan da ngumma daga no na bucino kundo kundo akinya ndaranta ko nyana kimma ni nganyi ti hakralla nyi farengara serebe langa kemma gan kawada gairi kita abada nka alla da koy ti hinu ni ta maka khairin ta faren kitendi diga mari sira ka hukke ngado urunga mm الخامسة دينا أنهم ننتيكونا fa'alu ashya ikun kafirun ida hinunya ma fa'alaha ghalibul kuffar kafirun po galibun jamma kenya ida honya kafir gabe mi galle kemenya minha wagallidan kunyan gollu buru gonu ya shajjuhum ikum botondenga nabiyahum ya nabi nyimmenyin kollanga ya nabi nyimmenyin kollanga ida kem botona ya gonjoge wa hirsuhum adi iha mendi gidiyan kaga ala qatlihi akarnden kama uhudi kota ida kanu ina kariya wa minha awagelli igolli burenga kagadi igara kubenya kafirin tu gama amenya at-tamthil kannun nugudu nyanga gunga akunnati mani sondong burago akunnatu sondong burago kunatu nugudu nyanga go kenni sondong burago nye bil qatla tikar hurunga ma annahum nan ka hube gani kar huruku ya banu ammihim iha batugunni lemunya hakana kunga idan kubenu hakana kai ida honya ho kebe kafir nun kale pogale buntonga makenya ihi buru nyugono hay kada honu kono dangani ihi buru nyugono kannanga ida fare nyun ko lamboto kafin tuma fare nyun ko lamboto i hammin nyi kannanga hudu ko tana faren kari wa hakada isaga gadina sondombura gunya tikara hurun kaga ya masala gara hamza no gombo go na buten kam kundi meno kawara nka kesu ka humante ga duyi kama allah laysa laka min al amr shay'un faren makatno ho wanda minne mara amma tina gairi mara nanti gairi maga kinyiya ki amma tina kenda bari khalid be gara takamanya do giren kamme ken ni mela garu islam agun ni islam agun curondi abu sufyan be ga nyimman ke ngadi islam agun curondi ko ga be islam agun onga idan maka makatina gairi mara iganta kita an ngana titanga daga ninke kilunji di ti kafun kafum tikenga ma kana kama ngade ngatukunda ti dan ci ta idan warjaran kilunci ta ngana harakita anda sabatin i palanga banyande ganati dangar jangan ke lunje dangana tanga kita den nga kita antinana inati yabo hillani si sitinde be nyanga etin nan tanta kita ngana kita anda sabatinya angatu iyangar na dinan tabe sumon tanbe ku na de gare mani mani mani ergo iwaken iwaken tude anti ragana ara ujine sinenya kata ko to sudo pala kurumba baka setane wali rumpewa inta kontono palai idan kubenu hakene ke kuda ka ubure su ko mantenya faren makatina khairin kiti nan din da khairin kita an ngana tin janta khairin kita magare ko nerenga aga woro ko ya na ke dibe daga woro ka anta khairin kita ona korto ona pempen ona nyana kundo ona katana eh an ganya na Allah idan an ngana kudu tantu manao an ngana kudu ta ko kene soro burunya kundu faren makatini kuma baka khairinga alayhi salatu wassalam ahan kan cere bure hilla kapana kana tan nje kuma na gairi ga ya akhi hakra lamponya ni tan wanda ga السادسة تمندي أنزل الله عليه ألا دا ينقندن فارن كما في ذلك تنقبار دي ليس لك ننتا من ينقندن من الأمر قلهم كان شونه هنيا فارن قاغا صلى الله عليه وسلم تنغنيا مغا أن اللنغا to magana ho onda minne suko mantenya mantanya nka kahini ke su ko Allah subhanahu wa ta'ala ti amanya anken danga ni kun kibare ni gelli honne gelli ni tanu nogon idan anken kabe hakene ke yam seregan hobure nyanga ahinun kinallen kama katanga ta ono na nyampa minga de agara ke anyinke wona me ya minga karama gan karona me ya kita ona me ya kita amodin kille na do magumun kille na nga bonon dinde la kan korte ken kanonga ona me ya kita ya akhi to na faren magaire ida gaja adinan kamma nan kollan boto na honya kisko man ta ga diga mul Allah tele salaka min al-amr shay idan kam mo ga nan ken kaga ta gunu sire ku to gam magan di jimmendi tibari man da diga mun nu hilli danga ndana ga nan di gana hari kar masala diga men da kan me so ko na wa maka andanya har si na wa so ton ko sonan tandi ken ga igonum maka an ga igonu ti gelikan cino ga masala na awa ikere menya na di jabi ke ya bo kenya ni da kenya girndi sasa gelli ken cine masala ha walla ngai gonu ngalli gelli karo ga so ngi an kan daga doru ngi daga doru on ka ken su ka umante aku tun tenya no me ngari na kanya na amma halan curonde hmm قوله أو يتوب عليهم أو يعذرهم فتاب عليهم فأ السابعة يرندنا قوله تنكن لغامنا أو يتوب عليهم ولا كان الله نتوب لغي كما أو يعذبهم ولا كان الله نيانغان قتا فتاب عليهم الله نتوب لغي كن كما فآمنوا إتوغندي إذن كغابي هكذا كيا serenga on mogo jigidun kuta akbarende antan kagama karahana seren lawanyana na gajange nya silama gundi na silama gunga janna sunna gumunga ja na ho minne nya kota bana na kande nalli ahlu sunna wal jamaa kuno rakke munyinte nya ko on ma gora nte ke ahlu sunna wal jamaa kan no kusuko mante kenya garle kenya miside kenya nda minne o kum ma gora nte ke soron kane o kuno rakke munyinte nya toko soron kane o kono nte ke jamaa katina loyi daga nan karata nai warna hada maram men pedi sedi hoya hada maram men lantanya na mando soronya nyidome do ken tabu da on ma nte ko no rakke munyinte nya toko serengara ko buren nyamo ko mo ga gara ho honda minne sunyo ona wara antongon an taga do halle awa kana insha Allah tafsirna inna alladhina fatanu almu'minina walmu'minati thumma lam yatubu insha Allah awa kana ka sura tafsirna Allah subhanahu wa ta'ala soronda hilla penya na jene nya na karnenya nantini Allah tanju ko manta wi gilli kata tubunga tanna Allah insha Allah on diga mangilo ndina kamma arno unkine kaya tafsirna ko hakene da kesu ko humantenya nka Allah subhanahu wa ta'ala da tubul lagi kamma idan tubun na Allah ga tubun tasre maka hindu be ga eh, Hamza buten kambu Allah subhanahu wa ta'ala da tubul laga dangani adi islam agun curonde radiyallahu anha wa ardaha hmm. alqunut تقول لنا القنوت قنوتنا في النوازل بلو balaw ngana yang kawani idan balo gana yang kati nga owa kunutu tunyana ka kam balo balo be ga giri soronga masalan soronda gajange ño kamma wala soronda toraygo ño kamma owa kunutu tunyana. amma masalan koleralli ni di kawaranu kummenu alli onta kunutu ñana tukunga warni kunni ya kunni allah ra kutunye umaru nga taunu li ama kunutu dabari idan allah subhanahu wa ta'ala gana hinu be nuruti ona duwa ngenya ñana mo be kinoi gelli kien ngana raga salle kaso kason ngana raga salle kan gellaganañi kankoron kagano kita kumar munde challe ngano idan kunya kuñañana allah subhanahu wa taala hibe kinoi kembere kembirenga kembe hakene kei mani nyana owa duwa ŋuñana ado sallu be ga kono dangan amma kenga ha allah ra kutun kutunga onta kunutu dabarnu kun nogondi duwa nga gani kebe ona duwa salle gani kebe ona salle anyame ke anto ona sabarte alle amma onta nutu nyana misal do da mugu mene zitu walla kanga kolera ka rode ben nogondi ona ta so ona kunutu nda baranta gemme kuna alla ra kutunye amma sere go green an keno no toro islama gon nogondi masalan ku ganyi gara kenne benya ya on kawo ona kunu nawazil nda bar kunga wado hada maganta alla ra kutoy gwano tuwanon kitana nan to ona kunutu nda bartikenga ngunya sarle to ano nyugonu kite nanti ngunya sarle ngananya awa gelme ona kunutu nabar kenga haraga ne to anu nyugo ganta dungene tiken wado hada idan kunu kunutu nawazim ki pai kenaka atoko kannanga anyana kan dingira anyana minnaga madhabul hanabila kunti imman kenya na dabarni mana islamin nyimman ke kenya na dabarna nanya mar ndanya nan to kutunna dabari naam hube ga miside di kenya mo gani mo so ga ndo man ga na ma daga giri ka wonna sa ga kata aslu ni mi mi me ho hana kuno tun nawazil ho hana dabarni anya miside di kita anya hube tana ho hana dabarni aslu ni kya wa da anya na ko nun tu suka humante awa to no banga un challun qagadi kenga ko man te awanya na susuka humante ne balonga na re be amma lenki ga sigi nukube kamma nanti manke ngana tanya islami ni manke ngana tanya onanya ngaji ki kenya mpolanta na sawu nge ngeda anke ngana diga munni li sogi man kan ni misidal ma man ma daga sigi ni langanonga macha heti ngeda dan kada honnu so agada ya gara ragin kara en kana daga sigi kuma no gara ya gara ragi allahumma damirhum to <laughs> kecce afu dangani idan ke diga me o wanyini hainden nan kawa nyana akbar kenga sharun nana be go jom mena gane akan do san tan kan nan sallan nyambe be so an kawa annan do ngunya warni faran to sallu kama raitu mun usalli onat na'am o daga do kaya تقييم المدعو عليهم بأسمائه وأسماء آبائهم التاسعة كابوندينغا تسمية المدعو دوان يمو كنت غنكونينغا alaihim ikamma mana duwangen ga nyana kubenu kamma ni togon koni fi salati sallendi bi asma'ihim ti togonunga wa asma'i abaihim adi habanu togonunga idan kega be hay kaya onati kega wa gemme angane duwan na sere dangan paka na kaman togon koni sallen nogondi idan ken kaga awa gemme na sabunya fare alayhi salatu wasalam ay gada ku konere walakin atogo kannanga alanul muayyan langandi kergerente masalan ona soro gonu to on kirini langa masalan jadwan na sere go dan na kaman to on ni. anya kutuba ya anya salle no on pe duan na danga ne basun ta kenga na kaman to on koni warni ken duan nya tay ti se salle no on amma gelli langande karanya ganega alanul muayyan langandi kergerente ona tikenta gemme wado fara alayhi salatu wassalam ahate baka kemma allah da hata nan tamma ka kenda wadi nan to seren kelliti to gonga yalla allah kana kartanya kundu yalla allah kana nya kundu anta kawa surtu mu'mini ya tilanganda na kagai haraka manganan to nya ma girti to gonga na langa na langandi gere gerente amanya walakin langandi te masalan arno od silaminun tu mandi toranga arni torangur bako kamma kudi menu na kewa gemme amma nan tina kahirnun cu suka halake sharunna na rahimallah atikan ba hakana kai mahallu nazar handen dingranya hakana kan warni fare sallallahu alaihi wasallam amma kairun tuko mantellanga har quraysh gara to nyongundanya a adi kamma nan talla na nya wari kamma kamma ni su halaki bakanonga allahumma alayka bihim allahumma sinina yusuf ada ta idan allah na tadwi kana lige ndanyi kama kamata ni su ko mantembu bakanonga idan na kafirun cuko mantella nga kembe hakene kay soga nyana kende wa da gere gere nyana kende ay gonun da dallenya khubaybe haditha kaya khubaybe haditha ko da gara e, babu karamatul awliya riyadi salihin o da gara nonga e, abu hurairah haditha sahih al bukhari di nanti fare sallallahu alaihi wasallam ga jangam palle ada jamotam nada kungirndi indaga hiya kamuriyenga jama ko tammi garaga kabila nyugano watin hudail kundi gibaren mo kunda kame me girndi sedin nanonga nanti ndagi gemundi kembra ngai dagi gemundi wa hakala asum bin sabit kenya ni imman kenga da asum bin sabit anya imman kenga igadaga daga iga mo go idaga ding merti dingira nyugo daga mo go dingiran nyugoi ida hisabu ngari kama mana ida ka tianong iga kenya mo di kahir nukuri ite dangani inyankila idun kamma inti kalli imman ke ngani kebe ke ngani asum bin sabe akanti ikanta yankana kafir ko ni lahidu kamma kafir lahidu inta yakka ken kamma so so few few warni lahidu intiya warni umar gaddo mi keme konni umar ti kahirin ni jamban nya kenna be musa la shari aga tikita bi gan kay gwano ngara wasa handen kay konten den asiri siri siri siri umar ti ke tana ina wara baitul mali nyimmen abu musa kada kan pare litu umar du serebe ga Allah jamba na alla faren jamba da ka kacenga na tenga islamin kun ti men warni kairin ni ni kan ni jambante ada Allah jamba na fare jamba abu musa ga hari hilal umar do haran le lesaranga gilla ko men umar bin al-khattab nasara ke hakana ke akara mana anyammi ammireni satan nasara kanga maline ta jate ke to na warano aha onda warano na kara jaten ka kalla da batewa duna jaten den kan pena kan munyewa haran na kara soronga jaten den yana halle tambira nga mungu de islamin ngarano nga maka ke warano maka nasara ke warano idan asum bin sabit kaga ati kenta sakka kahiriya inta yang kana kahiri la kama kamma wa hakaza ado jaman nyugo kunti inta sakka kahiri la kama kamma amma khubayb ado zaid ibn dasna ado kandi kunga kundunga na nyankila hidun kamma soro kutuku ida kun kari igara ku kutuku kari birambe ida kuraga iga diraga ida bundan kacunga ida kunga sa idi sititiya igara sititiya sirsikandi be ga kahina awati jamban po hanan pai kana kyas kwanto kun nyankila hidun kamma into kallin to ho nyano hega do siti nga ku kara hurube ha kene ke nyaaga winke dangani tikunga min din ko mo ko kenga tagillere ke alan ida karina timmandi atogo kusoro hilla idi daga ni kebe gani khubebiya eh, haris bin amir ada kari badri kota khubebi da ken kari badri kota haris bin amir remun kagari iti so haba kallana kada ya ida gagiya ida khubebi gagiya nga ida khubebi ida siti ida siti timme kan jolo kono ndo hoynunga asitin tengano tay go ya ada sirhem mundi ya Musa ada sirhem muria nanti wa isun isunna ngai wa kunci ni mana sumpongure yintu ada sirhem mundi ya igara sirhem kina ada kunci ndanga mai lemina nyugo ko santa ka kurumu kelle mina ni Harith bin Amir re nyagare lemmenye mana Harith bin Amir kismare nya kana lemina keri ataqunu atankamma akitun ci tinte sirenga maga awa istihdad na baran ya harake kada kengara kusan tagari ajo tinte ata daga na tan jote awa ti abo atin nga nyi honyana ke kundu hen ta ho nyane ya harake ta ti kuna ta allai ima asiru ngari manubure ngari duntenga ngani ko kubebi moko ima manubure ngari ane mantenga no ko kubebi moko ina bun kombonga inyi tenga lamaga wa dana na to makka no gondi aina bo hakati heti kenga aki tunji tinte sere kan tar na kine ya garaka ta ti kenni warja ga Allah ganyu kubebe warja ga na ken idan fe lo no ma hingi ndi asra hadisa ke garana an kaso ida iti saka kubebe andi kum pa ba kari mina kariya ido kubebe ida bugu haramun no gondi nan jara kari hillu mana haramun cellang ida ga kinyono nga atin cigi ina raka ngwille sallaya na kencu na jonga ada ara kan ngum pilli sal aga duguta atingam paganyi nyikan na ma maka jigo nan tin kanu kallenye ni jirin da nyana ka ken ta bu daga na wase kunu sadi ga kalle ada allah subhanahu wa ta'ala nyaga atin kama ku beno ha kana te anna ku ge sujata ya in kama anni sukari iha ta ta anten ka mene ku be gara do ngube be ni kama anya kenya mo gadi kempalle ada baitan kanu hilli suku. أتي فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي واضح هذا وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلب ممزعي القبة إذا كانوا اللي سوقوا أغرى كل سوقوا برامبهم أتيقا كبه دبرني نادبر خبه بغني دي لانغان دنيا إذا خبه إذا كري إذا خبه بكري kibare asun bin tabit adani ken ka da kuresi sira gore go kari tiranda sa ka asum kallenga min daga na asum ina su hunyu ga kuti da nari na sagai jaman jamangir nan tin daga asun su hunyu go kuti da lina sagai allah subhanahu wa ta'ala da tullenya wara asum di ko tabullem mo na tanga kuresi kontor ni kinye warna adani asim da Allah nyaga nanti Allah na faren kun kibaren ti andi faren Allah da kinyande ida mo gon tu sunya tulenya nyai men do ko tabulle mo go anda irni ta pap anda irni ta ana yang kai kamma ima kati na lena ho ku to asim kallen shaidu ni kan nga khubeb ada e duwa nganya ko kamma wa haka da duwa nganja arabi sina mai lena bane to kono nga isukara hakka suka ta karra kagar hakka kebe langa sina ngai lena suko manten karam. sukaraba kanon idan na honura dalila ñanati ke bai keɓe na kene ke naam hubayeb yala ada do anga ñananti duna kahirin can karawa ah, ama do anga ñananti duna kahirin cu kara ogana do anga ña duna kahirin cu kara kahiri gwanonga ke ni islami ñugo bange ogana do anga ña duna kahirun ni cun kara kahiri gwano ke ngarni islamao toujours oku duwanna kahirnu ni sondome ñilla illo islamagondi amma nan duwa nantin karani langa kenta gella ay goya do kan jabu dangane ay gono ngai sidilal nyana tike onati ke garanta nyana ay goya wado hada mm on daga on ma gilo ndanya mm tamun da sobe mona duguta ke aha la'nul al'ashira tamun de la'nul mu'ayyan langan di qarqaran tenga til qunut qunutun de idan kabe hakana ka sharun da rahimahumullah itigalla gane muallifun gadaretiya nanti kenyino ngan ka halle hatan dellinya baka ke maga na'am ken ho sahante nka gella gana rita nanti hube gani langan di kregaren tenga wa gemme sharon da nan tufi hina dar hande nyana kendi wanne faren pate baka ke maga idan anyino ngan ka halle ahate baka ke maga mm صلى الله عليه وسلم لما الهادية عشرة تم منذ بان عندي قصته صلى الله عليه وسلم فارن قصنا لما أنزل عليه دم كبه ينقندن يا وأنذر عشيرتك الأقربين أما رنتم تنغ كنغونغو كنغ نبرم به فعما فارن على لوغون دنيا ثم خصصا saga kan palle ada kare-karen da ada kuresu suko manten kiri su kiri dan palle ada abbasu kiri abbasu kiri dan palle ada safiya kiri safiya kiri dan palle ada fatima kiri farenna logonde nyana kure sugirnan cage nan kaka nyana idan farenga famtasala amra allah fi hadhihi alaya allah gada ñamarti keɓeyi ara dukawancannaxunna ken bari ke aya noxonni idan manni aya nu aga nta kungollin o ku yugo an ngana hay qur'an aya nu ɓenu gari ananyu ona kiten do huɓe sana togono bate ñimmimme banedim o gara kebe dabara ado gara kebe togono kebe ga togona ayangaba muamalat o gara kebe togona ayangaba dinan to gara kebe golle idan fara alayhi salatu wasalam alla gara nyamartu ho qur'ana de ara suka humantenya har ka aya be kana ga adanya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana idan o ko ga yalo nta gono tin tun kiriwa soro gona di imme de be ranta wa jundi ni wandi de be nyana daga pappu pappu pappu amma imme de be kunga ho wanda minna nyana nta konni ay maga bila ku nga hoon na mine nyana ta ko ni gelli la ka penga amma wandi ka bila anyangu ti kyan kon nenga idan ten ni hoan ta kawa mm naam نعم الثانية عشرة تم الله اللندنة جده صلى الله عليه وسلم فارندو دغتنة fi hada lamr kehincanedi be haitu tinukusu fala farenga anyangondindi ma hongo hokebe nusiba igada adambincohi bisababihi ti kenponyangenga ila ljunun kata turunga farenda honya ti kencababunga ida dambincohi ti turunga idan farendu dogotenyaha kenekem warni ke ayagayankagadi kahumame manin konadangani nanta aturuntenyen ya ayuha alladhi nuzila alayhi dhikru innaka lamajnun kan konni nan tuturun tanyan farenga faren da yidu do gotonya wa hay ka kinyan dande tauhidin tabatin dande mi gara garne adam bin to hini tikan tauhidi kinyan danga nan tuturun tanyan dudo gotan kampanya haide ya la ngana sigina diga men ko kota bane watinan anni turun tewa nka faren ya saga ndini taronde hagatun cusu ko mantena kurumba gonde muhammad bin abdulhabi rahimahullah sheikh lislam ati wa kadhalika hinna ken ñammogadi law yafaluhu muslimun silami gana anya al'ana dambe so angana tawhidi ke akinyandi o farenga da akinyandi mogombe wanka he akun ke ko ta bon talibon na kunda kuna kunda ke tawhidin kibar kala fata nanu koni kita lagaru mi ga ka tum bugun tan nyimani lagaru mi ga ti go a kun karam ko hon taywa ko to sudi ga mbane ke tawhidin kibare ya akhi mana ni kannanga an gana kinya ndu ko fare mo ko ta fokki na wa ko nan andu ron ta to ko de ay go na tanga diga men ko ni ta mani men mani me ke suni kannanga bana ne ke haide ke be ga kon antali ni antali ni la ka pananda go digamen ga koni tabana wa sen katto sage sage ne diga digamen di go manga tampi man kannu ga tampi ke suwa to wata na ide farenda koni da dambinjo kata turunga sere suga siga kama foki no ho bangandan kayya ina tanni turunte walli ina tanni hota na andu ro koni ta tokko haindi masalan haro ko afrika sere suga sigin tauhidi nya kama katti mi gara hiki nyanga sere suga tauhidi nya kama katti mi gara hiki nyanga anu kuncu suka humante har no ala halan curonde har sa sa sere suka sigi tauhidi ke kamma i wanda min coyni ti turunga farenta sahanto suka humante ngawa ti tauhidi ke sabaru imati turunte nyane wa an ke nyana nyana ho ganta konnanda kan diga mentano gellangan ta kenya munda na tauhidi kinyande ka to kono an ko diga timma ho konanda ngana na tauhidi kinyande nya to kono kanan to ka kamma ke jiku kurumbo nyang konnanda nanti kunganga nyammo kurumbo nyang konnanda gellan bu nanga ma ku benu mu godu ku ngare bangal nyugo war na nga ille kebe kon wanda ga mhm والله أكبر وقال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك يا فاطمة يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا ويقرها وهو سيد المرسلين لأنه لا يغني شيئا عن سيدة النساء العالمين وآمن وآمن للإنسان أنه لا يقول إلا الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له ترك التغيير وقربة المسلمين الثالثة عشرة تم نسك عندنا قوله فارن لامنا للأبعاد مار لا تندغني غتيا معشر قريش والأقرب أدو مارن تنتندغنا غرقبنو تغنكو يا فلان يا فلان يا عباس يا صفية ananti kuncu komantenda la ugni nte nta karindini anka bakam maga min allah na grigelle alla nga katenga ngana karai la katen kamma shay'a honna ya hatta qal magatini ya fatimatu ya fatima fa amma al mufrad al alam wa nakra al maqsuda fa yubniyani ala dhamm min ghairi tanwin nahaw ya zaid wa ya rajulu akin yaka jurmiya ngakane magatini ya fatimatu binta muhammadin fatima keɓeɗani muhammadu ren yagarenga la ugni nkenta karindina anki bakanken maga min allah nangiri gelli allah ya shay'a honni angana kara tauhidin tanan kamma maga ke konni ay mere nyagare fa idha sarraha gelli faren ngana bange tike digame konnenga wa huwa faren qara sayyidul mursalina ke faru nyimman kenyani gella kengana bange bi annahu nanta ken fareya la yughni alayhi salatu wassalam anta karindini shay'a honneya an sayyidati nisa'il alamina baka tagogonu nyagaru nyimman maga. gelli fare ngana bangandenya fare nyani ke faru nyimman kenga nanti kebe ga ni tagohonu nyagaru nyimman ke kenga fatima ya ikran takarin karinde nyana baka kemmaga honna nakare hilla kapenga aha alhalan na kam mo o kutunga gelli farenga na ke farenga ni ke faru nyimman kenga od sudunga tikenga ho ho gani ya garen nyai fatima gani ken tu ko man nyim nyimman la gara kota sayyidatun nisa'il alamin gelli imman kenga nati igunju imman konni nga ke farun peya ha parce que ke farun tuni igonya ya garen tidi igun nyimman kon ne nga ke faru igun nyimman kon tiga imman ken ne kannanga igun nyimman ken ne kenga ya garun tiga imman ken ne kannanga fatima idan igun nyimman ken tiran ta ho surono ya garun nyimman ken maganda kara hilla kapen kam ma an kedan ken ka nke su junubu an ken su junubu kanna ke rutu juman kota arjanna kubu gaba ndangaranti mutu. wala juman palle hoy ngana salli laga sara ngana salli aganta ko agana ke suge hatte nga gilli doru warage ke awa gilli doru ke wa gilli doru ya akhi ke ken ni nyaga nyani ke feti nyani ke tanni jangana nga tanu ngure hatte nga gilli do halle wa katata na kina ngana sukara nyaga mbadi tanni dina ngare hatte min nan dina nyai ken golle kada ha makundi nan baganun ta dia warage ke ani ga katana kini tanni atenga kinni kanni gumbunga kalla jagonga kalla direnga nyana do karantuya yagarunga kalin kata timalinga niya igunga parne basan kunkunga utiro karantuya dina nga nyikai kundwani wa awa faranti fatima dangani kenta ho karmi bakamma kebe gada kanan ken ne gada garen kanda de ada garen kanda anna kamantirni ahangantirni an kan do fare ko ko na ko kane imman ka hundiya hara gana turi ati di fare ngi kane ane sa hara anda turi ala ke konni anna tibbo fatima kam pasinke faren tiranta ho no fatima maga ko kita anken na suro ninke kam mo ga ga danga na tirmi ke tan me watuno kai ka ko nuhube no kada kun ka hakurun kara kun purunya ni nan duguta hakran ta kun ka iragi tirni ni kuya kan an na tirni ni ke bane wa amana al insanu hada maren men ga tongondi bi annahu nanti farenga la yaqulu anta ho konni illa al haqqa ma ganta tongu hada mar gelli farenga da kediga ma ko fatima dam hada maran men kaga tongondi nanti farenta ho konni ma ganta tongu thumma nadara saga kem balla kaman fi ma hondi waqa ho kebe ga kanu fi qulubi khawas an nas rompo kare kare ton ton domendi al yawma lenki kotanga soron po gare gare ton ni kanna nga to ana koru soron to ana korun ton do mendi lenki lenki ko tanga manin kani ison do mendi kenne walla adu ga sakata farenga ona faren por mamundu ona anti ya akramal khalqi mali man aludu bi istiwaka inda hulul al harith al amimi manillo soron po gare gare ton ton do mendi lenki onin fa ba ga burunjura manillo soron po gare gare ton ton do mendi lenki on daga gemmunga ten du ku fulana ya maka anta soron condo mendi manina soron po gara gara ton condo mendi lenki keir du tu kiyama ko tan jigi tangarantinga maka anta soron po hada maremme nga haindi katika ya tabayyana lahu awa bangene hada maremme ndangani tarku tauhid tauhidin to kanga pew pew pew kanga bangena kamanda nanti soronda tauhidin to kona lenki pew wa gurbatu dini dinan kaga bagan bagan kagunga mana dunga dinan kaga tungara gan kagunga kenga bangana kamanda nanti dina ngatenya tungaran canya anta ko magaire kita daga idan an angana haindi soronga ali harabe kamma nan cimme faren nan kudiga me fatima lan to soro nanga nan paindi soro be no kaga ti kunna nam yimmin kayutano nyani tuano nyani kunga kungara soronga ra hilla kapebe kamma kungara sorongara bidia be kamma kungara sorongara sagonyanga be kamma wallaha bangenan dangane nanti soronda tauhidin tokononga awa bangenan da nanti dinan kona daga tungara ganka na daga mani ganka kunga nta ko maka dinan to maka hota na ne yonki lungu amma dinan nya tungaran kenya kito odu anar no da sire ko imi idan shaykhul islam adan ke digambe hakene ke yala tongunya ni matungu he farenga na mogonu benu koni diga benu koni haindi ya haindi ya anga ay an togono o kuttuwano gudun kulla me nan tanga diga digamu ɓenu konni amurandi honne angati ni kanna honne awreni kannanga ana tonguke nga tanni ma wureti ke ay est ce que a kamanda gare a koni wa to anan cuwataku igana tuguɓera sere siri lemme ñani kenna hita nai. ho adaga dingira nyugo a daga nonga anyi soro maka yang kantonya ho da to a hingu to a to a hingu ta kamanda giri a ke ka kebe kon hera nyanna basandor kun ko banna ho ni gonu go o na nya gore ni fela na da basandor kun ko bo ni nya ken de be ti hede na basandor kun ko bo ni ran turun ko bo anyi soro maka ho turun te nya nya tera ampa sota nai ti sere siri lemme nye ku kana duanda ka nyame ku kana tu den dan ke barun ti nyame nonga ya akhi ke ti balunga daru serenya ga maga ga so ine nan ti turunde lenki kello basanu ndi sere go ti sere goralle men yana ga danye hita nan mahada mare mun turiya wanta tu seranga ta gane hillwa aka manga tege ke bayani kenye wada mana mana ntoro kunya kamunga ni utu kamu kamunga idan ku benu iga drene di batte gi ta muranun tarna iga mana mana kibaru ki iga war jagan do hube tanam mundinya aga kundi bane ngari ga kuno na dinan cankiwa aga di bane ngari kitab tauhid ga utuwa wallahi akaman lawa kafir ke tirngana me watu nunda hakikan nyatu ko malinga nan tinda kitabu gorti da ngani kitabu kunda kitabu ku mundu saudiya aro sana kan nyimme ma kitabu ku me kita to wa seda ma kitabu ku me kita nyimme di mundu saudiya nirti don ko kotu kotu kote na kitabu ko gobo hube gara kitabu ku kininga hube ga kata dimili nganya sabu ngobe ga kitabu kita kembaka akaman ngatinna kitabu nda kitabu ku ko huma men ni sumo gon turondi men janga nyaro na kallingi lingi lingan kani mene ka ana tauhidin tana kamma ina gi mpo burenya kannanga nda tauhidin kitabu nyautu ni ka hu kitabu kuya njunu bunni kiyai ngala tauhidin kitabu ku tuni ka hai kitabu ku ga daga nge serebe ga no nga ken kitabu ku daga kata kanyani kina kamanga kenga dingara tinta dangini kemme wutu nta dangan tiya inti siran din tirnde mpai ku kinni kenya duro goto ni menu tana muran dangan njere kenna nya mo gon tusu da madunge hinga gota ga goto atindangan ni kya fera ni ma kundo kundo bonti ngawjunu tammi kinnanga me kitab ku kinni kakama 50 milin da kan kinni nyimme kare kay pour kana kitab ko ara ada kitab ko ara kitab ku kina kamanga akama ngara kitabu ko hagara tauhidin kitabu ngari de aro lenki naga hari salamu alaikum telefo anto naga nda nya mo gon tuzu di nda na me kitan konto ki bare man nda tauhidin kitabu ladi amma har dina kinda winnarni ki bare man nda tauhidin kitabu ladi kuni mo gonu ya ha ngara men janganya hinat ha agara mun tanya ni koy agara mun tanya ni few ha na manyan kitabe hakke be ngadi ko huma men ande ngi gab gab ganya akata so sandi mi li ngada kitabe be ndenge katai ngada hube fere di bat ha ko ha kana dina nyimman ko ngoma ku ko ha dina nyimman ko ngai ga soron toron pana na soron cangkindu rondo kie shaykhul islam ganati dinan to kenga bangenan dangani dinan ngaran ka unga bang eska dinan betu ngaran ka nyoku maka billah alaikum siganna tafsir go we watno bado makemu mu mukenga nara hetanga tino bado make ngari ngaran ke liwo bado ma ngari maka aitiwa ngom ko da tu qur'ana ti nan kan tamba dan makemu mu go ani tu ngaran ka o ke hakana tayo ngaran ke betara ga kebe sa ko sinyan kan diri mene kembane ne tayi mene ka ganara muke ngana usutina o bado make ke ngarde mo diga men pedi kay e diga men ko ni tu qur'ana ti kundan tan ta o ku bado make mu amanya tu ngaran tan nawa arna ala haran turun sallallahu alaihi wasallam